assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis hudu ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da tara ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin alkaulun nadi fi ra'an nabi allati ra'aha aw awwalaha wallafan abu muhammad muhammad bunu insan farhat allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba a karatunmu dai da ya gabata malin ya mana bayani akan cewa ثم جميع المرائي تنحصر الى قسمين idan da za a taro duk wani mafarki da ake yi to waɗannan mafarkai za a iya takaita bayanansu in aka dunkule su waje ɗaya a ce mafarki ya kasu gida biyu akwai mafarkin da yake na gaskiya akwai mafarkin da kuma a su a halamin ne hayaniyar mafarki ne kawai to a jiya mun ji mala ya ce wannan hayaniya mafarkin shi ma nau'i biyu ne ko kuma ya kasu anwa nau'i nau'i ne akalla malin ya ce nau'i uku mun tattauna nau'i na farko yau za mu tashi a sani nau'i na biyu an yara an na ba'adal mala'ika za ki iya kwantawa bacci sai ki mafarki ga wani daga cikin mala'iku mala'ika sosai ki ga gashi yana saukowa daga sama kuma ki ga mala'ikan ya sauko da siffa da suran da kika taba ji a karatu an siffanta an suranta mala'ika gashi ya sauko ya zo wajen ki. yana zuwa wannan mala'ika ta amuru sai ya fara maki umarni ayyaf alal muharramati matsalan sai mala'ikan ya ce kina da matsala iri kaza kina da matsala iri kaza to ki sani wannan matsalan naki ba zai kwaranye ba sai kin je kin aikata aiki aikin sabo iri kaza da kaza kun gano wannan da ke ku mala'ikan ya umarce ki da aikata ayyukan sabo manya-manya wa na min al-mahali aqalan ke da wasu abubuwa ma na saban Allah wanda a hankalce mai hankali ba zai wannan abun ba kuma ba zai yarda da hakan ba to amma sai mala'ikan wai a cikin baccin sai ya ce maki aiki wannan abu to wannan yana daga cikin nau'i na adghasu a halamin in tayi sai ke ce hayaniya mafarki ne kuma zai iya yiwa wani shedanin aljani ne zai iya zuwa yana tunzura ki yana sa ki wannan abin da zai bata alakan ki da mahadicin ki Allah ya kiyaye a thalis nau'in mafarki na ta na uku an yara mata ta haddathu bihi nafsuhu fil yaqaza sai ki kwanta bacci abinda kuka yi hira ɗazu ko abinda da kike ta tunanin shi da rana ko kuma abinda kike sare ko kike fata ko kike tsammanin ya kasance kawai sai ki mafarkin abin keke da keke gashi nan misali manemin auren ki ne ya zo sai ki kwanta bacci sai ki mafarkin gashi nan an yi biki har amarya ta tare an kawo kayan gara har ga kaza ga kaza ga kaza kina farka to sai ta ga sai ki ga wani ke kwana daki daya ta ganki kina ta murmushi shi lafiya wace ce ah, dama anan nike ai anan kike lokaci bai yi ba <laughs> to wannan yana daga cikin nau'i ne a dogasu su a halale mun gano wannan da kyau akwai wanda ya taba irin wannan mafarkin ya je taɗi ya dawo ne ya kwanta yana ta tunanin budurwan yana ta tunani yana ta tunani sai bacci ya ɗauke shi suna kwana su uku a ɗaki da sai ya bacci an ɗaura aure har amarya ta tare har garin allah ya waye zai tashi zai wanka zai tafi aiki sai da sai ce mata a kai ban ruwa kai sake ban ruwa to da zai faɗi sai shaidan ya bude mai baki sake ban ruwan nan sai abokin shi yamma bi shi sai farka farki sai ce wa zai sake maka ruwa sai ce ba auren ba ne ba a yi ba mana a ga mashirmanci shi ya dauka a yi aure ne irin barazanar na angwaye suke mun ruwa na to shi ne kawai sai sha mari wa sake maka ruwa ta shi ka sake da kanka sha sha sha Allah ya samu dace to shi da sai mala ya ce abinda mutum ya daɗe yana tunani ko shi zai kwanta ya mabarki awo ya tamannahu ko abin da mutum yake fata fayarahu kama huwa filmana sai ga wannan abin exactly a cikin baccin shi wakaza ya ta majarar bihi adatuhu fil yaqaza ko kuma misali mutum ya saba yin wani abu in ya kwanta bacci zai iya mafarkin wannan in dan kasuwa ne zai iya mafarkin gashi a kasuwa na ta hada hada kin je gidan biki jiya sai ke mafarkin ana shigali kin yi kaza irin waɗannan abubuwan duk suna faruwa amma za mu zo za mu tattauna don gane da in kina yawan mafarki kiga ana ta taro me ma'anar shi ku gano wannan da kyau za mu zo ku ji matsayin da ake ajiye irin wannan mafarkin shi mafarkin hada shi ake yi da yan uwanshi shi sannan ya fassaru za mu tattauna wannan insha Allah na kawo muku wannan ne domin wata katta ce a to dama mafarkin taron jama'a da nake gani wannan kawai a daga su a halamin ne yasa ne muke kantakarki a nan au ma yaghlabu alamu zajihi ko kuma abinda mutum ya ce a cikin zuciyar shi kaza ko e kaza ko a'a ko abubuwa ya kasa tantance abu da a ran shi in ya kwanta bacci sai ya mafarkin wannan abun kuma a mafarki gashi ya karkata zuwa ga ɗaya. a irin wannan ne bari in tsaya in maku tambihi don kar wata ta rudu ake cewa in kin yi istihara wai zaki mafarki ba wani mafarki da ake in an yi istihara kun gane samari ne guda hudu suke neman ki sai kika je sai kika istihara kin ga abin ya zama ya cudu maki ko wannan ko wannan ko wannan ko wannan kina yin istihara dama kin kwanta da damuwan abun a ranki kawai sai ki mafarkin ai gashi kin auruwa ne kawai kina miƙewa sai ki ce a ce mashi ya turo wannan yana daga cikin adaga su a halamin kai ki wannan gaugawan mafarki bai fassara haka sam mafarki bai fassara haka mafi yawancin mutane sun yi aure a irin wannan gini na shiririta da mafarki yake ingiza su an gane sai ce to ai shi ya yi mafarki ne ga abin da aka ce mai ko ga abin da ya gani bayan da ya sallan istihara sai ya ce ai dama ka kwanta baccin da tunanin wannan abin ne shi ne ya zo maka ba ka istihara take ba Allah ce mu mala ya ce waya ka anil mustaqbal galiban irin waɗannan mafarkin za ka ga mutum ya yi mafarkin abin da zai faru nan gaba ne wa anil hali kathiran ko kuma mutum ya irin mafarke-mafarke irin wannan na abin da ke damun shi a rai ga abin da yake faruwa yanzu-yanzu wannan ya fi yawa wa anil madi kalilan mutum ya mafarkin abin da ya wuce a baya a irin wannan yanayin irin wannan mafarkin shi kuma ɗan kaɗan ne gano wannan a abin da za a yi nan gaba na su a halamin mutane suna yin irin mafarkin amma kaɗan na yanzu da yawa na abin da ya wuce wasu watanni ko shekaru shi kuma ɗan kaɗan ne duk za mu tattauna wani a cikin karatu yanzu kun ana ɗaukan ku ana karkasa muku yadda mafarki yake ku ana muku bayanai yadda mafarkai suke ku to idan ba ke tsayawa kina natsuwa kina fahimta can gaba sai mu ce mun yi magana iri kaza a baya to ga ma'anan abu kaza dole ne kwakwalwanki ta rika tuno maki wannan don ki amfana allah ya taimake mu waɗannan bayanai mala ya ce a duba littafin mustapha min fatahil bari a jiz'i na sha biyu shafi na ɗari uku da saba'in da ɗaya an وعن أبي annan أن sallallahu alaihi wa alihi wa sallama قال abu hurera ya ce annabi ya ce izakta raba zamanu idan kiyama ta yi kusa kiyama tana dab da tsayuwa lamta kada ru'uyar mu'min takzibu mafarkin mumini zai wahala ta zama ƙarya ne zai wahala kuma iya ƙaryata ta zai wahala mumini ya mafarki idan kiyama ta kusa ya zama mafarkin nan ƙarya ne ba gaskiya ba ne in ji annabi ru'yan mu'min annabi ce kun ga mafarkin da mumini zai yi juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwa yanki ne ɗaya daga cikin yanki arba'in da shida na annabta jama'a sai mai wasa da mafarki dole mu san wannan izakta rabar zaman wasu ka ce izakta rabar zaman shine idan kiyama ta kusa za ku ga zamani na saurin yi sai a ce yau juma'a kawai sai ga kaman shekaran jiya ne baka je juma'a har juma'a ta zagayo yanzu yaushe muke cewa za mu zo a fara azumi wai yau in mun kai mu azumi mai nawa hudu fa ana nan za mu ce saura kwana hudu a gama azumi ana nan za a zo a ce kwana hudu daga gama azumi ana nan za ki ce saura kwana hudu gama ramuwan azumi kun gano haka abin zai rika zuwa kun gano wannan da kyau ku duk abin saura saura ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau to izakta raba zama in zamani ya kusa ko zamani ya matsu yanzu yanzu nan za a ce garin Allah ya waye yanzu yanzu nan sai ga yamma yayi kamar yadda muka yi magana yanzu fa yini awa goma sha hudu ne yini dare awa goma ne kuma ana nan yini kara shiga dare yake ba ƙara shiga yake a yanzu don a yanzu awa goma sha hudu ne da wasu mintoci ma sun shiga shine sai kiga kina zuwa gida kika sake kika hira na awa biyu kina kwanciya bacci sai ce tashi ki mana abin tsahor eh, in ba wanzu na kwanta ba na da shi <laughs> gano nan ne yau <laughs> Allah ya sa mu dace wannan hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi a lamba hadisi na 714 Muslim ya fitar da hadisin a lamba na 2263 Allah ya saka masu da alkhairi وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول daga abu sa'id al-khudri ya ce annabi ya ce iza ra'a ahadukum ru'uya duk sanda ɗaya daga cikinku ya mafarkin da yuhibbuha ya ji zuciyar shi ta natsu da wannan mafarkin yana son mafarkin fa inna ma min Allah ta'ala to wannan mafarki da yayi daga Allah ce falyahmidillah alaiha to ya maza ya gode ma Allah akan mafarkin da yayi wal yuhaddis biha kuma ya bada labari ga masoyan shi cewa yayi mafarkin alheri iri kaza wa fi riwayatin a wani ruwaya ce fala yuhaddis biha illa man yuhibbu a wani ruwaya aka ce kakki ba da labarin mafarki mai daɗi da kika yi sai ga wanda kawai kike so wa in ra'a ghaira zalika kun ko kike mafarkin abu mai tada hankali ne mimma yakrahu cikin abin da dan adam yake kin gani fa inna ma hiya min ash-shaytani wannan mafarki ne daga shedan falyasta'id min sharriha mutum ya maza ya nemi Allah madaukin sarki ya kare shi daga sharrin wannan mafarkin wala yadhkurha li ahadin kar ya sake ya gaya ma kowa fa innaha la tadurruhu saboda ba za ta cutar da shi ba in dai baki ba da labari ba ba cutar da ke ba kina faɗa in ba ga mai fassara maki ba ne sai ta cutar da ke kun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya taimake mu wannan hadisi al'imamul al-Bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 5747 Muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2261 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ar-ru'ya min Allah ar-ru'ya in kin ji an ce ar-ru'ya to mafarki wacce Allah ke kinsa mutum yayi yi, hulum ita hulum kuwa min shaytan shi sa idan kike mafarki mai kyau sai ki ce ru'uya, in kike mafarki mai batare sai ki ce mai hulm saboda larabci ne fa in halama ahadukum duk sanda ɗaya daga cikin ku yi mafarki mai tada hankali eh fa in halama ahadukum hulman duk sanda ɗaya daga cikin ku yi mafarki na da hankali ya karahu wanda yake kin abin da ya ganin falyan fus an ya tsarihi talatan to ya tofi uku a hagun shi ya karanta ta'awuzai sai ya tofa so uku a hagu gare shi Walaita yata'awwad billahi min sharriha ya nemi Allah maɗaukin sarki ya tsare shi daga sharrin wannan abin da ya gani fa innaha lan durrahu wannan mafarkin ba za ta taba cutar da shi ba kun gano wannan za karanta kulhuwa da falaki da nasi sai tofa bangaren hagu sai ki juya wajen kwanciya ke baccinki kake gaya ma kowa ba za ta cutar da ke ba wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi al-imam al-bukhari ya ruwaito a lamba na 2747 muslim a lamba na 2261 kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace azafar ru'ya al-mahbuba ila Allah Allah madaukin sarki ya danganta mafarki wacce mutum yake so zuwa gare shi idafatu tashrifin an yi wannan dangane ne don a girmama farkin bi khilafil makruha sabanin mafarkin da mutum zai yi ya ji hankalin shi ya tashi wa in kana ta jami'an min khalqillahi ta'ala ko da yake dukan mafarkan ai Allah madaukin sarki yayi su wa bi tadbirihi kuma Allah madaukin sarki shi ke kulawa da su wa bi iradatihi kuma Allah ne ya nufi su kasance to amma mai kyau daga Allah mara kyau daga wa daga shedan wala fi'ila lishaitan fihima ai shaidan bai da karfin da zai kirkiri mafarki da karfi da yaji yace zai iya yi sai in Allah ne ya nufa walakinahu yahdurul makruha sai da shi shaidan duk wani abin da yake mai muni ne mai illa ne yana nan kab da kab da wannan abu wayar ta kuma shaidan yana kokarin yardar da mutum abu mummuna wayasurru biha kuma shaɗan yana farin ciki ya ga abu mai muni ya faru da mutum yana jin daɗi yana farin ciki yana annashuwa da haka waɗannan bayanai mala ya ce rajih sharhun nawawi ku duba littafin sharhun nawawi mai suna alminhaj bi sharhi muslim bin hajjaj a jiz'i na sha biyar shafi na sha shida allah madaukin sarki ya ma allamatin nawawi sakayya da alkhairi anwa'ur ru'a jama'a ga nau'ukan mafarki mafarki nau'i nau'i ne mafarki yana da nau'i nawa yana da nau'i bakwai mala ya ce walin ru'a anwa'u saba'a mafarki yana da nau'i ɗaiɗaiɗaiɗai har nau'i bakwai awwalan na farko bushra minallahi azza wa akwai mafarkin da yake zama bushara ne allah maɗaukin sarki yake wa mutum ma'anan bushara akwai wani abin arziki wani abin alheri da zai same ki to kafin ya faru sai allah ya nuna maki shi ko shigen shi don ya zama ana maki bushara ne kun gano wannan da kyau ko nau'i na farko bushara saniyan na biyu hadithun nafsi akwai mafarkin da abin da kike tunani ko ya shiga ranki ko yake ki kike so ko kike ki kike fata kike jujjuyawa a cikin ranki shi zaki kwanta kawai ki ganshi a cikin bacci ke mafarkin shi wannan shi hadisin nafsi ne wannan shirme ne Salisan na uku ta min mina shaytan akwai mafarkin da mutum zai yi ba wani abu bane illa da ke firgita shi da ke razana shi kawai an gano wannan da kyau ko to wannan shi kuma za mu je inda mutum zai bi ya maganin wannan makirci na shaidan rabi'an na hudu ma ya hummu bihin rajulu ya kazatihi abu ne wanda mutum zai aikata ɗazu da rana fayarahu fi manamihi exactly abun kuma sai mutum ya ganshi a cikin baccin shi shi ma ne yana cikin su a halamin khamisan na biyar tala'ubu shaitan akwai yanayin da shaɗan zai zama yana wasa da mutum kun gano wannan da ke ku shiɗan ya mai da ke abin wasan shi ya riga gara ki ya riga nuna maki abubuwa iri-iri a cikin bacci na mai da ke wata shashasha an gano wannan da ke ku to za mu tattauna wannan sadisan na shida ru'ya ma yi uta duhun ra'i fil ya kasa abinda mutum ya saba yi a farke in ya kwanta bacci kuma sai ga yana yin wannan abun a cikin bacci za mu tattauna me ke kawo haka sabi'an adghasu halamin mabarki ne za ki rasa kana kan gadon shi a ce wance kin yi mabarki ki ce na yi amma wala mabarki ne bai da kan gado kun gano wannan da kyau ku da shi kuma za mu tattauna wannan bi iznillah shi adghasu halamin yana da fanni fanni nau'i nau'i salo salo iri iri duk za mu tattauna wannan ɗaya bayan ɗaya bi iznillah gaba na gaba shine ar-ru'ya al-mazkura fil qur'an malam a baya ya gaya mana cewa akwai mafarkai guda biyu da Allah ya ambace su cikin alkur'ani na farko ya ce ba mafarki ba ne don ido da ido ne shine isra'i da mi'raji ne na biyu mafarki ne da annabi ya yi wanda Allah maɗaukin sarki ya ba da labarin mafarkin a cikin suratul fatihi malai ce zai zo ya tattauna mana magana a kan shi to gashi mun zo gaban ar-ru'ya al-mazkura fil qur'ani mafarkin da aka ambata a cikin al alkur'ani qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ce laqad sadaqa Allah rasulahu ru'ya bil haqq hakika Allah madaukin sarki ya gazgata ya gazgata ma manzan shi mafarkin da yayi da gaskiya mun gane annabi ne ya kwanta ya mafarki allah maɗaukin sarki ya nuna mai wani yanayi to kuma da ya tashi sai nufin zartar da abin da ya gani a mafarkin shine allah maɗaukin sarki yake tabbatar mai da cewa mafarkin da ya yi lalle mafarki ne na gaskiya mun gane wannan da kyau za mu bar sahabbai su ɗauke mu su kai mu har inda annabin ya mafarkin mu ji wannan mafarki keke da keke mafarkin ne Allah ya ce kulannan masjidar harama lallai ilalla za ka shiga ko za ku shiga masallaci mai alfarma insha Allah amini na muhalliki na ru'usa kuma mukassiri wasu daga ciki sun yi salkobo taltal wasu kuma sun yi saisaye la ta hafu za ku shiga bakwa tsoron komi fa'alima malam alamu. allah maɗaukin sarki ya san malam ta'alamu alamu abin da ku ba ku sani ba fa'ajar faja alamin duni zalika fatahan kariba to matsala ne guda biyu a dunkula a nan allah ya haɗa mana za mu zo muna karantawa sai mu rika ɗauko ayan muna sawa amma kafin mu karanta wajen bari in muku bayanin yadda al'amarin yake kafin allah ya saukar da wannan aya ta 27 cikin sautul fatihi annabi ne ya tara sahabban shi muhajirun da al'ansar a garin madina ya ce ya yi mafarki a cikin mafarkin ya ga sun yi gayya su duka sun tafi za su shiga ka'aba sun je maka kenan za su yi umara har ma wasu daga cikinku aski suka yi salkobu wasu kuma sai su yi suka yi mun shiga garin cikin aminci ba wanda ya tsokane mu ko ya zolaye mu ballantana ya tada mana da hankali sabai suka yi farin ciki da wannan mafarki na annabi kowa ya fara shiryawa da kintsawa na ai wannan tafiyar suka kama hanya suka tafi suna isa sai suka je suka taras ai ga kafiran makka sun tara bayan gari sun hana shiga har ƙarshe dai aka zauna aka rubuta wannan sulhu na hudaybiya da ta shahara da haka bayan da gama tantancewa da tattaunawa da shirya wannan sulhu na hudaybiya aka gama sai wasu daga cikin sahabbai suka ce ya rasu lalla ba kai mafarki Allah maɗaukin sarki ya nuna maka mun shiga garin nan cikin aminci wasu sun yi aski wasu sun yi kaza wasu sun yi kaza ba ma kuma gashi nan an hana mu shiga cikin gari kuma ka ce ma mu soke raƙumomi da muka zo da su to ya haka sai annabi ce dama na ce makon allah ya so mai yiwa ba bana ne allah ya nufin za mu shiga ba ƙila ba yau ba ne to bayan da suka dawo shine sai allah maɗaukin sarki sai ya saukar da laƙar sadakallahu rasulahu ru'ya bil haq haƙiƙa allah maɗaukin sarki yana tabbatarwa da cewa mafarkin da fa annabi ya yi mafarki ne na gaskiya kun gano wannan da kyau ko kuma za a shiga garin da gaske cikin aminci kuma za a shiga garin wasu za su yi saisayen kuma wasu za su yi salkoban kuma ba ku tsoron kowa shine la tadkhulanna al-masjid al-harama Allah ya ce tabbas za ku shiga masallaci mai alfarma insha Allah kun Allah yana ladabtar da mu wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa in sha Allah duk abin da zaki ce insha Allah aminina za ku shiga garin cikin aminci muhalliki na ru'usakum wasu sun yi salkobo sal sal sal sal wa wasu kuma sun yi saisaye ne la takhafun za ku shiga ba tare da jin tsoron kowa ba fa'alima malam ta'alam kun gano wannan da ke ku annabi ya san abin da ku ba ku sani ba faji alamin duni zalika amma kafin zuwan ku wannan umaran da za ku yi ku je ku yi wancan nasarar shiga gari cikin aminci fatahan kariban. allah maɗaukin sarki zai ba ku nasara ku ci wata ƙasa da yaƙi duk ganiman da aka samu na wannan yaƙin to ka san ku ne rabon ku ne naku ne Ku gano wannan da kyau ku allah ya sanar to bayan da aka dawo daga sulhun hudaybiya shine annabi ya shirya ya je yaƙin haibara ita ce fatahan kariban. aka je aka ci haibara da yaƙi aka samu dukiya mai tarin yawa aka samu arziki mai yawa aka samu ɗaukaka mai tarin yawa aka raba mu waɗanda kaɗai suka je yakin haibar kun gane su ne waɗanda suka je a bai'atar ridwan don duk wanda ya shirya ma za a je haibar da shi annabi ya hana shi shi ne munafukai suka zauna suka ta zagin annabi in za a je wajen wahala sai ce kowa ya zo a ce, amma yau za a je wajen dukiya ya ce kar a zukan mu ce, da za a je umra da kuka san za a je a yi karo da kafaran maka masu karfin soja ba kun ƙi zuwa ba to yanzu allah ya ware waɗanda su aka yi wancan tafiyan da su ne kaɗai su za su samu wannan arzikin to waɗanda aka yi rabon ganiman haibar da su kuma ba su je bai bai'atin ridwan ba akwai abu Hurera. domin abu huraira bai je ba don lokacin ma bai musulunta ba bayan tafiyan annabi haibara ne zuwa musulunta wakilin annabi da ke madina ya shirya mai kayan guzuri ya je iske annabi a khaibara an raba ganima da shi sannan sai su jafar da su abu musal ash'ari da suka taho daga wajen sarki na jashi annabi ya farin ciki da zuwansu kuma annabi ya raba ganiman khaibara da su amma waɗanda ba waɗannan ba ba wanda aka raba ganiman haibara ko kwabo da shi kun gano wannan da kyau ko ko le ba wanda ya samu su kaɗai ne allah maɗaukin sarki ya ce da gaske suke yi ya ga zuciyansu ya ga cewa sun bi shi da takawa shi yasa ya ce wannan ganiman da za a samu to nasu ne kun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya samu dace قال الإمام ابن كثير رحمه الله mala ya ce al'imam ibn kasir allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya faɗa a cikin jiz'i na hudu a mujalladi na bakwai a shafi na 230 kun gano wannan kun za akwai ibn kasir ba irin nawan nan zai za ka mai mujalladi hudu to juz'i na bakwai kun gane wanda ke da juz'i nawa takwas mujalladi na hudu juz'i na bakwai amma akwai wanda yake da mujalladi shida juz'in zai zama nawa sha biyu kenan ina fatan mun fahimci wannan da kyau to jama'a gashi mun ɗauko bayani ga kuma lokaci ya ƙure mana ana za mu ci birki sai allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu tashi daga inda mu kwana muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum